to muna safiyar litini sha biyu ga watan jumadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wannan kuma shi ya zo daidai da ashirin da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya cikin wannan masallaci masjidul mana da ke kan wannan layi salafiya street a nan tudun jikun a zaria a jihar kaduna muna tattaunawa ne dangane da abin da ya shafi fuskantar alƙibla fuskantar alƙibla istiqbarul qiblati mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in zai yi sallah yakan fuskanci alƙibla a sallar shi ta nafila da sallar shi ta farilla kuma haka ya umarci musi'u sala ya riƙa yi wato halladu bin rafi duk lokacin da zai sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lallai ya fuskanci alƙibla fuskantar alƙibla na cikin sharɗan inganci a sallah duk mutumin da zai yi sallah sharaɗi ne na inganta wannan sallah na ingancin sallar ya zama lallai ya kalla alƙibla bai da muka ji ayan alƙur'ani a cikin suratul baqara Allah maɗaukakin sarki ya ce kada na rata kalluba waje kika fi sama falan walli yannaka kiblatan tardaha fawalli waje haka shatarar masjidil haram da hadisai ɗin biyu waɗanda suke nuna wajibi ne in za a yi sallah a kalla alƙibla na daga ciki akwai hadisin abdullahi ibn umar hadisin da ke cikin sayul bukhari da muslim alimamin nasa'i ma ya fi da shi akwai hadisin da muka ci shi hadisin musi'us sala khallad ibn rafi' wadda al bukhari da al duk sun fitar da wannan hadisan sai dai fuskantar alƙibla kamar yadda muka yi bayani nau'i biyu ne akwai wanda yake kusa da alƙibla ɗin wanda yake garin makka ga alƙibla yana kallo da idaniyansa wannan wajibi ne ya kalli asalin alƙibla ɗin duk mutumin da ya je garin makka ga shi ga alƙibla wannan sai ya kalla asalin alƙibla da to mu kuma da muke nesa ko waɗanda suke nesa to ba a mana mu kalla asalin alƙibla ba cewa aka yi mu kalli fuskar alƙibla da ma'ana mu kalli inda alƙibla take jikka ne aka ce mu kalla ba sai mun dace da asalin alƙibla ɗin ba kawai da bayani ya gabata kun fahimci wannan da kyau shi yasa za ku ji hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa in har za ku yi bayan gida idza al ga'ita aw al bawla fala al qiblata la tastadbiruha sai ce walakin sharriku aw gharribu ngane ko sharriku aw gharibu wadda malamai suka yi istinbadi karkashin wannan hadisin suka ce wannan yana nufin kenan mutanen da ke madina suke makka yankin diya gaba daya to su za su a kallon wato sharri ko aw gharibu ashe kawai kudu ko arewa in suka kalla shi ke to mu kuma da muke nan yankin ta afirka wannan yanki na afirka za mu kalli gabas mun fahimci wannan da kyau ko mun kalli gabas shi kenan bangaren gabas aka ce ma kalla ba sai mun dace da asalin alƙibla ɗin ba da aka ƙoƙarin sai an murɗa sahu don a kalli asalin alƙibla wannan yana cikin gajiyar da kai da shari'a ba ta ɗora wa mutane ba abin da aka ɗora mana shine mu kalli fuskan da alƙiblar take kawai ba sai mun dace da asalin ainihin alƙibla ɗin ba akwai wasu lokuta waɗanda ba lalai ne ma ya zama ka kalli alƙibla ɗin ba saboda wasu uzurruka kaɗan daga cikin irin waɗannan lokuta ma'ana